DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin kashi na hudu na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna ɗana kowa ne. A wancan karan wani mashayi mai suna Bula ya je yana waka ƙofar gidan su Ramatu. ya katse wa jamila da balaraba da babarsu jin daɗin lokacin da suke cin abincin dare wannan abin sai ya tuno musu al'amura marasa daɗi saboda yau wata biyu kenan da suka bar gidansu suka guje wa wannan Azalimin uba nasu wato lawan ramatu kuma ba ta shiga harkar kowa amma ta kulla kawance da maryam wata mutuniyar kirki da take harkokinta a kasuwa ramatu dai ba ta da lafiya amma tana ta ƙoƙarin ɓoyewa Taken wannan kashin na yau shine hada karfi da karfe Bari mu fara sauraron Maryam da Ramatu lokacin da suka hada a kasuwa. Maryam ina kwana, yaya kasuwar? <coughs> Kina dai ciniki sosai ko? Ba laifi Ramatu, ya yaran naki? na hange su ɗazu a tsallaken titi suna ta sauri za su tafi makaranta kamar yadda suka saba suna nan kalau <coughs> to ya kika ƙara ji ke kuma wannan tarin ya matsa miki haba ba komai tun da muka haɗu kike fama da tarin nan kuma sai ƙara gabe yake yi ina ganin ya kamata a duba ki fa gaskiya ne dama zan je na ga likita kwanan nan a can ƙauyenmu <coughs> na taɓa yi dama wancan karan sai da na ɗan huta bayan kamar sati guda na samu sauki <coughs> kisan wani abu kwara mutum, kamata ya yi hakan idan kuma kina son wani ya sa ido kan 'ya'yanki idan kika tafi to a shirye nake da nemi ki hakan allah da kin kyauta kuwa na san yadda ake kula da yara ina yin wani aikin sa kai a wata ƙungiya mai ba da tallafi ga mata da yaran da ake ciwo zarafi kina irin wannan aikin dama eh mana akwai yara da yawa da basu san hakkin su ba kuma da yawa zaki ga ana wulakanta su kwarai kuwa ni ma na taɓa fuskanta irin wannan matsalar da wasu daga cikin tsoffin ɗalibai na abin ba daɗi ai ko ba komai waɗannan yaran sun samu sun yi amfani da damar su ta yin karatu ki duba fa ki gani mutum akwai kusan yara miliyan talatin da suke watan gariri a titunan afirka miliyan talatin fa ba wai sun bar gidajensu don son ransu ba ne a'a matsa musu aka yi ko dai saboda rikice-rikice ko talauci ko yaƙi ko kuma iyayensu sun mutu ko wani bala'i ya faɗa musu yaya dai ba komai <coughs> kada ki damu ci gaba da magana da zarar waɗannan yara sun fantsama cikin unguwa dole su nemi hanyar da za su rayu ko ta yaya dukkan yara suna da haƙƙi bai kamata su dinga rayuwa a haka ba wannan ko shakka babu dukkan yara kuwa koma daga wani irin gida suka fito maza ne ko mata kuma kowane irin addini suke bi da sauransu haka ne kuma ba bambanci koma a ina suke ko a titi ne ko a gida hukuma ce ke da alhakin ganin cewa ana kula da haƙƙin yara gaskiya ne amma yawancin hukumomi ba su damu da haƙƙin yara ba idan iyayen yaro sun kasa ɗaukar nauyinsa to al'umma sai ta shigo ciki shi yasa nake yin wannan aikin na sa kai a wannan kungiyar gaskiya ina ganin girman ki maryam ina ma a ce wasu za su gane cewa akwai bukatar dukkan mu kula da yara mu kuma tabbatar ba abin da zai taɓa su ya kamata wata rana na je da ke ofishin wannan kungiyar na san zaki sha'awar irin aikin da muke yi a can <coughs> zan kuwa so haka ta yi ma ki kai 'ya'yana jamila tana wani aiki a makaranta game da haƙƙin yara tana so kuma ta samu aiki a wurin da za ta yi aiki tare da matasa mm, abin ya yi ki ce ta zo ta same ni kai wannan tarin lallai ya kamata a duba kira mutum zan je a duba ne da gaske kike za ki sa ido akan balaraba da jamila idan bana nan kwarai kuwa ƙawata kada ki damu ki yi tafiyar ki samu magani kawai tuni dama suka rasa kulawar uba suna matuƙar bukatar ki samu lafiya <coughs> na gode maryam habara mutu menene abin kuka kuma wannan ba wani abu bane ga mutumin da ya sa aikin da yake yi kamar yadda mutane suke cewa ɗana kowa ne yi. ai eh, baki san yadda na ji daɗin abun ba ne na allah bari na sake neman wata alfarma ɗaya a wajenki mm, yaya aiki nan naki na makaranta yake tafiya kuwa jamila eto eh na fara tattaunawa da wasu ɗalibai 'yan wani ajin akan haƙƙin yara da yadda za mu ƙara wayar da kai kamar ta yin aiki a cikin al'umma da kuma nemo hanyoyin da za mu gyara tsarin zamantakewarmu ta yadda yara za su ji ana yi da su yawancin yara sukan yi na'am da wannan amma kuma mai manya suke yawan faɗa shiru wannan ba maganar yara ba ce <laughs> amma mu ma muna da dama mu faɗa albarkacin bakinmu akan abin da ya shafe mu ke yar uwa kin kuwa iya abin ban mu kashe <laughs> kin san yawancin manya ne kan yi magana akan haƙƙin yara mu ma yara ya kamata mu fara magana akan haƙƙin da sa'anninmu waɗanda muke shekaru ɗaya ta haka sai mu gudu tare mu tsira tare gara mu haɗa ƙarfi da ƙarfi maimakon mu tsaya muna zaluntar junanmu mm, ga wawayen 'yan masan nan ana maganar cin zadi. Hmm. sai ga sarauniya aisha ta zo da mataimakinta kamilu ya kuke ne lafiya ke jamila ba kya magana ne Lafiya dai Aisha. A'a, ba wani abu bane na daba. Kalli can. Berayen kasuwa ne. Suna neman abinci cikin kwandon shara. Mm. Ku beraye. Berayen kasuwa. Ku berayen kasuwa. Me kake so? Karan farauta? Jamila, waɗancan yaran ne suka kwantar da hankalin mamu shekaran jiya. Lokacin da mashayin nan ya zo ya tayar mana da hankali. Ƙwarai kuwa, su ne. Aisha me yasa kike kiran su da irin wannan suna? Saboda Saboda ba ta da aikin yi ne. Kuma ta koya ne a wajen wannan babar ta ta mara da'a. Kwarai kuwa, irin waɗannan su ne suke nuna sun fi kowa saboda sun ga muna kwana a kan titi mu sun mutu. Gaskiyar maganar ma ita ce, wannan ɗan girman kan babar nata yayi watsi da su. Sannan kuma babar ta ta mata goma ta zaman kanti maimakon zama da 'yarta. Kai haba, ku daina cin mutuncin junanku. Bari mu ga Ke, yi mana shiru malama, wa yasa da ke? su tafi kamilu kyale su da waɗannan ɓirayen kasuwar tunda sun fi son haka gaskiyar ki ne fa mu tafi eh dai a bar mana titin mu saki da sarauniyan kan titi ba <laughs> na gane ku mun haɗiran nan da daddare lokacin da mashayin nan ya zo ƙofar gidanmu to nan ne gidan naku eh nan ne yaya ko babar taku take mun ga ta firgita sosai lokacin da ta ga bula haka ne ta tsorata sosai amma komai ya wuce a wajenta tana nan kalau to kamar yadda muka faɗa da farko ba ruwan bula da kowa mun san shi sosai wani lokacin ma iriyar mu yake kwana iriyar ku wannan kwangon inda muke kwana mana to kada wannan ya dame ku wannan gurin fafada ce a wajen mu <laughs> jamila ke da balaraba kun san dai ina matuƙar ƙaunar ku ko mun sani mana mama me ya kawo wannan maganar kuma na ga kwanan nan kina wani abu da ban saba gani ba kada ki damu ɗan kwanakin nan sai na dinga jin gajiya tana damu na kuma ba na jin daɗin jikina <coughs> ina so ku yi haƙuri ku kuma daure dole ne na je na nemi magani wato zan yi tafiya zuwa wani lokaci ina kuma har zuwa yaushe ina jin ba zan wuce sati ɗaya ba ko kusa da hakan amma dole ne na ƙaurace wa kowa na san kuna buƙata ta a yanzu fiye da koyaushe amma zama na tare da ku ba shi da wani amfani idan bani da lafiya kun gane ko mun gane mama eh mama don haka sati mai zuwa zan tafi can gida arewa wajen mai magani na mama baki mana zancen wannan mai maganin ba wane ne ina kuma za ki a arewar ai kuwa bai kamata ki bar mu kaɗai ba Idan baba ya gan mu fa. Wane ne? Ba komai, bari na bude. Ina yini Ramatu? Ya kika kara ji? Da sauki muryan shigo mana, sannu da zuwa a kurkinmu. Yawwa, madalla. Jamila, ke da Balaraba ga muryan kawata ce. Sannu da zuwa. Sannu da zuwa, Anti muryan Yawwa sannunku yara. ina da labarin ku nakan kuma hango ku in za ku tafi makaranta na yi murna da ganin ku yayin da muka kawo ƙarshen wannan kashin jamila da balaraba sun haɗu da maryam amma wannan lokaci ne na rashin jin daɗi a rayuwarsu ko yaya yaran nan za su yi idan babarsu ba ta nan za mu je yadda za ta kaya a gaba kafin nan za ku iya samun wannan da ma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da laifuka kar ku manta dandalinmu na sada zumunta na buɗe domin ku daga nan sashen hausa na dw nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu yaƙi da laifuka.